نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وهكا يوم السلام عليكم ورحمه الله haduwar mu ta yau makasudin ta shine ba da kelar cewa daga yau an dawo karatu insha Allah ta'ala sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma malam abdulhab ya kamata a ce sun ɗazu ya fara kafin su amma ba san hikimar jinkirinsa ba yau kamar yadda kuka sani rana ce ta juma'a ashirin da takwas ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina yau kuma rana ce ta sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan gaske musamman tun daga hare-haren da aka kaiwa amerika a sha ɗaya ga watan satumba na shekarar bara miladiya abu ne da ya samu amerika wanda ita da kanta da sauran mutane na duniya ba sa tsammanin yiwuwar haka ga ƙasa irin america wadda take ganin tana da tsaro mai ƙarfin gaske tana da cibiyoyi na leƙen asiri da za su iya gano mai shirin kullalliya tun kafin ya kai ga cimma nasara akwai ƙungiyar leƙen asiri ta cia akwai kungiyar bincike dangane da muna manya-manyan laifuka ta fbi da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kullalliya da za a shirya wa ita kanta Amerika a cikin gida ko a wajenta kuma sai ya kasance harin da aka kai musu duk da cewa ɓangare biyu aka fuskanta bangaren tattalin arziki da kuma bangaren tsaro bangaren tattalin arziki ta yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwayen gini guda biyu waɗanda su ne ramzul hadara wato wata alama babba ta ci gaban amerika aka kai su ƙasa wanda aka yi hasarar kuɗaɗe waɗanda ba za su iya kididdigowa ba bangare na biyu sashen da aka kai wa hari a pentagon wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta america kai harin ke da wuya kafin ka ce mai sai ya kasance musulmi ake tuhuma da harin kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a 'yan shekarun baya kaɗan wanda aka kai a garin Oklahoma wanda aka yi hasarar rayuka masu yawan gaske kuma aka tuhumci musulmi da wannan ta'addanci wannan abu ya sa harin wannan na sha ɗaya ga satun satumba na faruwa sai ya kasance dukkan kungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi da ƙasashe suna ta kokarin yi wa Amerika jaje da ya mata taziyar rashin da ta yi na adadin mutanen da sun ta sama dubu bakwai bayan adadin biliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba a gama lissafin su ba bayan karya alkadarin Amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin allah ne da yake da kudura da irada ya fa'alu ma ya sha aka kunyata ta a idan duniya to wannan kariya da musulmai suka yi ta baiwa kansu a ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi da gwamnatoci ba don komai ba ne ba sai dai irin abin da ya faru a waɗancan shekaru an tuhumce su da shi an zarge su da shi kuma kar ku a wancan hari wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka ɗaɗɗaure sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu sannan wanda ya kai harin ya fito dan amerika ne kuma kirista ne kuma ba da alaka da musulunci aka kunyata to don saboda haka abinda muke so jama'a su fahimta kila amerikawa suna da uzuri komai kankantarsa na abinda suke yi na zargin duk wanda suka zarga domin lokacin da aka yi maka dukan da baka tsammanin za a yi maka shi aka yi maka kaye irin wanda baka tsammanin za a yi maka shi aka yi maka wata mummunar asara ba kowa ne ke da zuciya ko juriyar bi a hankali ba karshen ta sai mutum ya yi tasarrufi tasarrufi irin na rashin hankali tasarrufi irin na wanda girman musiba ya gigita shi ya dumauce zuciyarsa ta makance duk wanda ya ga wani alamu sai ce kai ne idan an jima ya ga wannan ya ce kai ne in an jima ya ga wannan ya ce kai ne shi abin abinda amerika ta samu kanta to amma tasirin abin shi shine tasirin da ba a ce da shi a kan gwamnatocin kasashen mutane na yadda jira suke amerika sai kowace irin fassara wanda kowane irin matsayi ya sa ta yi wannan fassara su kuma su maimaita irin fassara ta fassara mutum da yadda amerika ta fassara shi fassara wata aƙida da yadda amerika ta fassara ta fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini fassara irin ta amerika wato da yanzu a duniya yayi ake na amerikanci a siyasance a aƙidance kila har a addinance domin irin yadda amerika take son ta yi difayin din islam menene musulunci ta yi definition ɗinsa ta'arifinsa wannan ta'arifin ake so a mu'amalanci mutane da shi yau a duniya ko da musulunci kake idan ya saba wa yadda amerika ta yi ta'arifin musulunci to kai nakan ya zama na jabu ta'arifin amerika shine na gari kuma shine ta'arifin da ya kamata ya zama karɓaɓɓe a duniya to wannan ta sa ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina domin ana fitinan al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau dubbai da suke daurewa a america waɗanda zargi ake yi a kansu amma an tsare su yau sama da kwana 90 wani na daure an raba da iyalinsa waɗansu an kuntata musu waɗansu an kore su daga aiki haka ake a amerika a ingila da sauran waɗansu kasashe na duniya musamman na turai bayan da amerika da ingila duk suna da dokokinsu waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi wani usulubi ko sakin layi karkashin dokar su da ke nuna cewa annal muttahama bari'un hatta tasbuta idanatu wato wanda ake zargi ko tuhuma a asalin dokar su warakakke ne har sai dalili ya nuna ruwa da sakinsa cikin laifin da aka zargi shi a asalin in an ce barawo ne kai to a kundin dokoki na amerika da ingila ƙarya ake kai ba barawo ne har sai an gabatar da babbaran dalilin da nuna kai barawo ya an ce dan ta'adda ne kai ƙarya aka yi kai ba dan ta'adda ba har sai an kawo babbaran dalilin da nuna kai dan ta'adda ne ya an ce kai ka zame duk abin da za a zarge ka da shi ƙarya ake maka haka dokar su ta nuna amma a yau harin da aka kawo america sha ɗaya ga watan satumba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a ingila yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo mutum su tsare shi kwana arba'in kwana hamsin ko kwana nawa sai ga dama kan zargi da ba su da tabbas akan yayi laifin ko bai ba duk an yi wannan domin a samu dama ta kuntatawa musulmi da musulunci to kaga ashe wannan ba kalamar fitina ba ce to wannan fitina ubangiji ta Allah ya jarrabo waɗanda suke kafin mu da irin ta ko da tafi ta ubangiji ta Allah ce alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin hasiban nasu an yutraku shin mutane suna tsammanin za a kyale su an ya kulu amanna kawai don sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe su ba wa laqad fatanna allazina min qablihim hakika mun jarrabe waɗanda suke kafin su fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu da sannu Allah zai bayyana da waɗanda suke da gaskiya cikin imanin su wala ya'lamanna al-kadhibin da sannu Allah zai bayyana da waɗanda suke makaryata cikin imanin su ashe an jarrabu na da kafin mu ha ma za a jarrabe mu kisar ashabul ukhdud wadda ta tabbata cikin ingantattun hadisai ba ta nesa da mutanen da aka kama su saboda imanin aka haƙa rami babba aka kunna wuta a ciki shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna a kai idan su ake kama masu imanin nan ɗaya bayan ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har ya mutu hadisi ya zo da bayanin su filla filla ayoyin suratul buruj sun ba da bayanin su a dunkule kutla ashabul ukhdud annari zatul waqud idh hum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq ubangiji ce halaka ta tabbata akan ashabul ukhdud su waɗanda suka yi rami din suka yi manya manyan ramuka domin su kunna wuta a ciki annari zata wa suka hura wuta ma abuciyar kunnuwa izhum alaiha qu'ud yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da ta da jefa mutane a ciki suna zaune a ta akan manyan manyan kujeru da aka girke musu suna kallo wa hum ala ma yafaluna su din dangane da abin da suke aikatawa bil mu'minina game da mu'minai shahidu shahud suna zaune suna kallo to kaga wannan wani abu ne da ya faru a tarihi a baya dan ya faru a yau ba zai ba zai zama abin mawaki ba ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين kuma kuna sanar da hadisin Khabbab ibn al-Arat wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastanfiru lana manzon Allah kai din nan ka zuwa karba yake ba za ka roka mana Allah ba ba za ka nema mana taimako ba ga kafirai suna mana azaba muna kan gaskiya amma sun tsane mu suna wahalar da mu lokacin da yake wannan magana manzon Allah ya tayar da kai da wani bargo a cikin ɗakin Ka'aba sai tashi zaune yake ba shi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kamo shi don ya yi imani a ɗora zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba shi gida sannan a zo da matsayi na karfe irin wanda ake taje gashin dabba da shi gashin tumaki din nan a rinka fuskar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da kashinsa a soka a bincika a zare ta nan gurin amma hakan baya raba mutum da addininsa Ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى أحدا إلا الله والذئب على غنمه yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addinin musulunci har ya kasance matafiyi ya yi tafiya tun daga garin sana'a har ya zuwa hadra maut baya jin tsoron kowa akan titi sai dai tsoron kada kura a sai ubangijinsa sai dai tsoron kada kura ta sunye masa dabba walakin da kun qaumun tastajilun sai dai ku mutanen da kuke gaggawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Khabbab ibn Arad Allah shi kare ta a gare shi to ashe wannan lokaci ne na fitina babban abin da ake bukata a wurin mutum tabbatuwa akan aqida akan manufa ta addini kuma fitina kowace iri za a fitina mutum dan dan adam yana da janibi biyu yana da janibul khawf yana da janibul raja waɗannan silibin abu guda biyu haka suke tare da dan tun lokacin haihuwarsa har lokacin mutuwarsa ya khaf wa yarju yana tsoro yana kuma fatan samu haka dan adam yake a ɗabi'antarsa tun yana jariri har ya fara rarrafe har ya girma har ya zama saurayi har ya zama babban mutum har ya zama dattijo a haka yake sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma nau'ikan abin da yake jin tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro ba bayan ya girma amma ka sani cewa tsoron yana nan kuma so din yana nan tattare da dan adam da yana yaro yana jin tsoron duhu yana jin tsoron kara ko ya yi wani baban kara tsoron sai yana jin tsoron bakuwar fuska ta mace ko ta namiji wanda bai taba gani ba su tashi gida ɗaya ba ko ya mika masa hannu sai makale ba ya da dauke shi in yace dole sai ya dauke shi sai yaro ya fushi da kuka saboda mai tsoro to bayan ya girma kuma waɗannan ababen da ke jin tsoro na yaro kuma suna canjawa yanzu nau'in abin da ke jin tsoro a halin samartaka daban da abin da ke jin tsoro a da bayan ya fara haihuwa ya zama magidanci nau'in ababen da ke jin tsoro daban da abin da ke jin tsoro a da haka lokacin da yake yaro yana so yana son dariya yana son wasa yana son ya sha kan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin hakar karinta tana tallafa da shi yana son kaza yana son kaza yana son kaza bayan ya girma fa yanzu babu ruwan da cinyar mahaifiyarsa yana son takutuwa da abokanai yana son sinima yana son filin kwallo yana son bidiyo game yana son wasan sunoka yana son kaza ko yana son karatun qur'ani ko kiyamul laili ko qira'ar qur'ani ya danganci me yake so ya danganci me yake jin tsoro haka dan adam yake bayan al-khawfi raja baya da iya da a dabi'anta ka Allah ya halitta to tun da dan adam yana da wannan janibin guda biyu dukkan wanda yake son ya canja ya fitinu dan adam zai lura cikin waɗannan janibin wanne ya fi karfi akwai wanda in ka biyo masa ta fuskar kuɗi ba za ka iya fitinarsa ba in ka bi masa hanyar mace ba za ka iya fitinarsa ba ta hanyar mukami ba za ka iya fitinarsa ba amma in ka bi wasu ta hanyar duka da tsauri, da kisa barazana da kisa mai yiwa sai ka fitine shi akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da tsauri, da zagi da mai ba za ka iya canza ta amma in ka bi musu ta hanyar kwaɗaitarwa sai ka fitine shi haka ɗan adai yake da ɓangare guda biyu na taɓa ganin wani ɗan kwaya amma a lokacin baya cikin kwaya din an dai kama shi da laifin yana fataucin tabar wiwi za a shiga da shi police station na baki yan sanda ana kama shi da karfi shiga a ita me kuke tura da karfi nan gidan fa ina da gado ko an mutu sai an bani rabona a ne me kuke tunanin. Ba na baya mai ba jin tsoron yanzu nan sa shi a sel ba zai sa jana shauta ba wuyi ba kai shi gidan mu za su sa ya jana kamar da ya abu ta wata hanyar daban inda akwai malaman ilmin nan da suke magance matsalolin dan adam a lura ta wata hanyar zaga magance to kaga haka ake bi mu dan adam ko a fitine shi da samu ko a fitine shi da rashi kowace fitina ce kowace fitina ce to so ake duk yadda aka fitine ka tsaya akan manufarka ma kana Allah li yadhal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz al-khabith min at-tayyib wa ma kana Allah li yudlakum ala al-ghayb ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Allah ba zai kyale mu ne ba dan kawai sun yi da'awar imani har sai ya jarrabe su ta hanyar jarrabawa za a bayyanar da nagari daga wanda yake bara gurbi ba na gari ba Allah ba zai kyale ku ba sai an jarabe ku dan a bayyana da wannan to saboda haka babban abin da ake so tsayuwa akan mabda akan manufa kuma a nan cikin gida Najeriya ɗaya daga cikin kowace ƙasa daga cikin ƙasashe na duniya tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin ta irin yadda sa iya shiga waɗansu ƙasashe na duniya tunda mu ma bil adama ne yadda sauran suke bil adama ba ma iya zare kanmu daga ciki to amma sai dai wayayyu daga cikin mutane sawa'un a matsayin su na ɗaiɗaiku ko a matsayin na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma wayayyar al'umma ita ce wadda take da tsare-tsarenta nata na kanta ba tare da tasirantuwa da wani abu na waje ba eh ba su iya yiwa ka gudanar da kanka kai kadai ba tare da ka cutanyi da wani a waje ba amma abin da ke zuwa a waje iri biyu ne akwai mai amfani akwai marar amfani sai ka ɗauki mai amfanin da zai amfane ka a duniyarka ba zai cutar da kai a addininka ba ka yi aiki da shi sai ka watsar da marar amfanin da ba zai amfani ka ba a duniya ba zai amfani ka ba a addini ko akwai amfani na duniya da cutar ma mai yawa cutar addini sai ka watsar da shi gefe guda duk al'ummar da ta zama haka a matsayin ta na al'umma jama'ar da suka zama haka a matsayin su na jama'a mutumin da ya zama haka a matsayin sa na shi kadai to shine mutum mai takakken yanci a duniya kuma shine mutum waye kuma shine mutum da ya san ya kamata amma mutumin da zai dauka duk abin da ake yayin sa a duniya in ya kunno kai cikin kasarsa baya iya bambancewa farko ma dai baya da rariya da za ta tace masa mai kyau da mara kyau baya da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfanin abu shi ake yayi a duniya kuma zai dauka yayi kila sai ya dade yana yi ya gano abin baya da amfani ko bayan ya fada cikin wata illa to wannan shine ake kira mutumin da bai waye ba sawa'un mutum ne a matsayin sa ne shi kadai ko al'umma a matsayin sa na al'umma daga cikin abin da turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shine mamaye kasashen amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye duk irin yadda turawa suka bayyana kaunar mu a sarari a zahiri ta hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala ko cutar kwalara ko cutar kurkunu ko dundumi ko dukan wata matsala waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako a gaskiya wannan ba ne shine mizani na cewa suna kaunar mu ba su a wurinsu da makami da ake amfani da shi a wurin yaƙi da alkama ko garin fulawa da za a raba ko kwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala dukkan sunan su makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufar sai a amfani da shi akwai lokacin da adadin kilo kaza ne na alkama zai sa a cimma nasarar sai a amfani da ita akwai lokacin da kwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa an cimma nasara sai a amfani da wannan kuma yana daga cikin manufarsa da suka dauka a yanzu shine duk inda zaka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance to ba matsayin ba wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka ci nasara domin sun yadda yaƙi kamar kasuwanci ne in dai ka zuba jari naira dubu ɗari ka ce kasuwar sabon gari yadda kake fatan samun naira dubu goma ko ashirin su hau kai akwai yiwuwar ka fata naira dubu goma ko dubu ashirin kuma to sun san a yaƙi a kowanne don ragoncin wanda kake yaƙi da shi duk ƙarfinka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da kai ba ta fuska ɗin tun da yaƙi ɗan yaudara to sun san da haka sun ko ba sa san hasarar rai ko guda ɗaya ne inda za su yi amfani da makami sama da alkama ko garin fulawa ko kwayar magani su ƙi amfani da waɗannan da su ɗauki makami shi ne in ba sojojin su bane za su rike makamin ku za su ba makaman su kashe kanku ku kashe kanku to wannan sun yadda yin amfani da makami ta fi sun nasara sama da kowace da haka suka rusa somaliya aka sa yake na cikin gida da haka suka rusa liberia da haka suke rusa sierra leone da haka suka kashe burundi da haka suka kashe rwanda da haka suka kashe congo kinshasa da haka suke son su ragargaza su ya galgala wato anishin sudan tsakanin kudancinta da arewacinta da haka suka lalata kasashe da dama kuma suke son su yi amfani da wannan don lalata da wargaza aniyar najeriya za ka yi mamaki ko a liberia ko a Kongo Kinshasa ko Burundi ko Rwanda ka nemi kilo na alkama da kudinka ba za ka samu ba amma harsashi ko nawa kake so za ka samu bindiga kowace iri ce kuma za ka samu yaron da idan hancin takalminsa ya tsinke bai san yadda zai yi dan kai ba yaro dan shekara tara dan shekara goma dan shekara sha biyu zai iya sarrafa maka kowace irin bindiga a duniya tun daga yar karama pistol har zuwa clashing cup har ya zuwa mashinga yaro zai iya sarrafa ta yaro dan shekara tara hancin takalmin ba zai iya gyara ba to yaya aka yi ba a fataran makamai a dukkan inda ake yaki amma ake fatarar abinci sai a rasa alkama da fulawa da shinkafa da madara amma ba a rasa bulan da bindiga ba daga ina ta zo kuma bindigogin da bulan din ba a nan kasar da ake yakin aka yi su ba duk wannan wani abu ne da shugabanni ya kamata su tambaye kansu a kai muna faɗin wannan magana don mu taya shugabannin mu tunani kan matsalolin da suke fuskantar mu wani lokaci siyasa ta kan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce mun yi kuma yana daga cikin kasawar shugabanninmu idan ba na tare da kai a jam'iyyar siyasa to wannan na nufin babu wani alkhairi tattare da ni da kai za ka karu da shi har sai lokacin da na dawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka wannan kuskure ne kuma rashin wayewa ne yana daga cikin kasawar waɗansu daga cikin shugabanninmu idan muka yi sabani ni da shugabana akan abu biyu ko uku to kada mun yi ittifaki akan abu casa'in da bakwai ko da takwas to ba zai yarda da ni ba a matsayin in ba shi shawara ko in taimake shi ko ya karɓi wani bayani na da zai taimake shi har sai lokacin da na yadda na yi masa biyayya cikin abu ɗaya ko biyu ko uku nan da muka yi sabani wannan kuma kuskure ne kuma rashin wayewa ne duk wanda ya gina haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa ga misali da kusa za a haife ku a gida kana da yayye ko kanne uwa ɗaya uba ɗaya kuɗi amma ba ku yi ittifaki a cikin kowane abu na rayuwa kuna tare a cikin waɗansu al'amura amma kuma kun saba a waɗansu da yawa ga matarka da za ta biya su dangi ka ɗauko su daga gidansu ka kawo ta gidanka ka ce da ita ka ba ta sutura ka kula da magani da meye nata amma ba ka tarayya da kai a cikin dukkanin manufofinka akwai abin da kawai kara suke maka to yaya ƴaƴan waɗansu gida kake sai sun yi sai sun yi da kai ɗari bisa ɗari kan duk abin da ka zo musu da shi yan gidan kuma ba su yadda da kai ba akwai adalci yaya matan waɗansu kake son su goyi bayan ka ɗari bisa ɗari matar ka ta gidan kawa ba ta goyi bayan ka ba ɗari bisa ɗari dan kuma da ka haifa bai goyi bayan ka ba ɗari bisa ɗari wanka uwa ɗaya uba ɗaya bai goyi bayan ka ba ɗari bisa ɗari wannan shine rishin wayewar dukkan wanda ya dauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba sai sun yi da shi ɗari bisa ɗari ba zai yi ba ba za ka yi mu'amala da kowa ba a duniya sai dai ka koma dokar daji kai kaɗai ka zauna amma in cikin bil adama kake ba kai sama sai an saba maka yanzu tare muke wadansu shekara biyar wadansu shida wadansu bakwai wadansu goma wadansu kafin haka wadansu kasa da haka amma dole hakuri muke da juna dole ta rana in baka haushi ba yadda ka iya kai ma wata rana ba ka bani haushin ba ni ma ba yadda na iya to haka rayuwa ta daga lokacin da zaka ce ka'idar shine ba zan baka haushi ba ko ni in ce ka'idar shine ba za ka bani haushi ba ko ba zan saba ma ko ba za ka saba min ba daga lokacin na nemi abin da ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka irin waɗannan bayanai da nake yi suna daga jiran zango saboda masu sauraron gasu a gabana amma ban mamaki su yi dogon zango zuwa watan saurare masu nisa akwai abin da zan faɗa kila da na dab da ni nake akwai abin da zan faɗa da wani nake yana cin nesa ke eh, din da kai nake akwai abin da zan faɗa wani ɗauka abaici ne a ah, ba abaici ba ne na san za ka faɗa don haka na faɗa na san za ka fahimta don haka na faɗa kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ni ba zai fahimta ba sai kai din dai kai ne ka fahimta kila akwai zaurancin magana da sayan magana amma dai karshe din dai da kai nake um, muka fahimci haka a rayuwa mazanmu da matanmu shugabanninmu da mabiyanmu za mu samu hutu mai yawa kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne ba za mu saba ba za mu saba abinda aka ce kar mu yi gaba kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne sai mun yi ittifaki ɗari bisa ɗari abinda ake so mu yi ittifaki a kaso mafi tsoka cikin al'amuran dan mun yi sabani a waɗansu Ruka, sai mu yi hakurin zama da juna ko mu yi kokarin ya zama warware sabanin ta hanyar tattaunawa in muna son mu warware sabani kuma kar mu ce a zama ɗaya ne ko a zama biyu mu yi ko da zama ɗari ne kai mu kara ɗaya a kai in mun san na ɗari da ɗaya ɗin zai haifar da alkhairi kar mu kosa da juna kar mu gajiya da juna ba abin da ake so kowane ɗaya daga cikinmu yayin da ya saba wa dan uwansa kan fahimtarsa ya zanto ba son zuciya ya ba a iyakacin gaskiya su da Allah gane yake wannan shine daidai to wannan shine ake bukata ba wai na saba maka bane dan kawai in cimma wata manufatawa ko dan in taya wani mai fada da kai ya fada da kai na saba maka ne dan gamsuwa ta da abin da nake kai shine daidai kai kuma ka saba mun dan gamsuwar ka da abin da kake kai shine daidai a tsakanin mu da ni da kai in kowa na yi su da Allah mutuwar mu akan wannan sabanin ba za ta jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ba amma idan na saba maka dan in more ko dan in taya wani fada da kai ka saba mun dan ka more ko dan ka taya wani fada da ni to kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi ko ni na mutu a wannan yanayi mun mutu a cikin wani abin da ba zai jawo wa mai shi dan ubangiji saboda haka sai mu yi hattara mu musulmi duk yadda kafirai za su su ci nasara a kanmu zai musu wahala kamar yadda zan faɗa muku a masallacin juma'a yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu amma musibar mu shine mu da kanmu mu cutar da kanmu ko a amfani da bargurbin cikin mu don a cutar da mu kuma Najeriya a matsayin ta Najeriya gadon najeriya shine musulmai da suke cikinta inda ba musulmai ne a cikin najeriya ba kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a najeriya ba da yanzu ba mamaki abin da ya faru a liberia da sierra da rwanda da burundi da congo kinshasa da yanzu shine ko rubin sai ke faruwa a najeriya musuluncin da ake yi din komin kankantarsa musulmin duk da rabi al'ada rabi addini ake tafiya a waɗansu ɓangarori amma koyarwar addinin tana da tasiri ko yaya take wajen rage mugan laifuka da kuma ayyuka na ta'addanci wani wanda da ya karshe shiga ƙungiyar leƙen asiri ta rasha kbg sunanta ko KJB ina jin ko eh? KGB yadda na faɗa da farko shi da kansa ya ce a jamhuriyoyi da suka hadu da suka gina tarayyar rasha bincikensu na leken asiri ya nuna musu inda aka fi ko ina rangwame da karancin ayyukan laifuka su ne kasashen da saba'in zuwa tamanin cikin ɗari ɗinsu musulmi ne suka mamaye su ko da a tsohon tarayyar rasha yace da suka yi bincike yace sai ya nuna musu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi ne yace amma kar ku manta ni ba musulmi bane ba wallahi haka ya faɗa ce kar a manta ku shi ba musulmi bane ce amma bincike ne wanda ya yi kuma yadda gaskiyar sa ba ya iya dole sai ya faɗa ya ce an hakika ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci ya ce kawai illa iyaka inda zai zafi a gyaggyara kaga shi yana faɗan tunani irin nashi inda ta yi zafi a ɗan gyagya ya ce amma kowane tsari da muke shi da shi a duniya ya ce mun ga kasawarsa ya ce ita ko har yanzu ba mu kasawarta ba sai dai mu ce mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba ya ce kuma shari'ar musulunci ce take da fadi na karɓar kowane irin sabon abu da zai zo tana da fassara da ta bayar da dama a yi masa shi amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru jiya don su shata me zai faru yau amma ba sa iya hasashe kan gobe da jibi ka duba da inda ake wannan rigimar duk inda ake wannan rigimar ta cikin gida yakin ba sa na kamar a mutu yaki ci yaki cinyewa sai ka samu inda kafirai ne suka fi yawa a ciki su burin da din su ruwan da din su labiyar da aka yi da inda ake yi guda ɗaya ne inda zaka ce eh akwai musulmi da yawa shine Somalia wannan kuma an shigar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin fadin sa bane ba shi ya kawo Somalia ta samu kanta a halin ta cikin amma abin da nake so an kai gare shi musulmai a Najeriya su ne gatan Najeriya na zaman ta kasa guda ɗaya a yau idan kace zaka zare musulmai daga Najeriya to ina ne zai zama Najeriya domin tun daga jaba idan ka taho misali dauko daga jaba din har ka dangana da kwangwalam a nan arewa ko ka dangana da banki a nan gabas ko da su illela a yamma maso arewa da su ina ne duk za ka dangana wuri ne inda idan ka hada ka cakuda ka cakuda dai musulmai din ne ke daukan tamanin da biyar zuwa casa'in cikin ɗari daga jama idan ka shiga ilorin ka dangana kuma har Legas in dai baka ba musulmi sittin zuwa sittin da biyar cikin ɗari ba to za ka ce ana tare 50-50 to babu yadda za a yi ko ka ba arna kenan wajen gaba daya a kudu maso yamma kenan ya roba lan gaba daya to idan ka dauki kuma sauran kasashen su kuma na gabas din kuma nan ma da akwai musulmi a sassafe a can da can da can da can da can don sai kamar da ina zama Najeriya in ka cire musulmai gaba ɗaya sai ka mayar da ina ya zama Najeriya ba mai yadda zaka mayar da zama Najeriya a ah, kadara ka ce to kai ka bi majority ne na kowane yare hausa musulmai ne fulani musulmai ne kanuri musulmai ne majority na yoruba musulmai ne to amma majority majority na Igbo Kirista ne wane ne wane ne Kirista ne to sai ka ce major duk yaran da suke majority din su musulmi ne yankin su sai zanto musulunci yaran da suke majority din su arna ne sai zanto yankin su sune kuma sune Najeriya waɗannan su kuma an kore su misali zamanin ka kasar inyamare za su zauna lafiya su da mutanen kalaba a yau a ware kasa a ce an basu su kadai wallahi ba za su zauna lafiya ba gatan su ne mu dai musulmai din muke wa kasar gata ba zai yiwu ba to ashe muna da kima a kasar in mun rike kimar mu da mutuncin mu da darajar ko muna da yadda zamu mamaye kasar in yin mu amfani da damar da Allah ya mu damar muke daban-daban damar muke na mulki damar muke na siyasa mu ne fa muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene iyayen mu musulmi a nan kasar bature ya same su da riga babba da jamba da rawani da takalmi duk komai ba da bature bane bai zo ya bai iyayen mu kafin ya zo suna da shi musulunci ya ba su amma yawanci waɗannan yarukan da suke maguzanci da ya zo sa su kirista tsarara ya same su daga su sai ganye sai ya ba su riga muku ba abinda da zai faɗa mana ya same mu da tufafin ya same mu muna mulki da shugabannin mu ba shi ne zai koya mana mulki ba su ko wancan ya same su ba su da shugabanni shi koya musu da ake mulki kuma tasirin me yake bin waɗancan yanzu cikin arnan kasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman dai irin daga lokacin abace zuwa lokacin baban gida a baban gida zuwa lokacin abace kun san an samu manya manyan arna a zamanin kosuwa suka fi shahara a cikin ministocin baban gida katin arne da ya fi shahara kun gama ba yan Najeriya bane to a lokacin baban gida shine wa cikin dai shahararru akwai dan karbali wanda ya mai ministan tsaro akwai john shagaya wanda ya ministan harkokin cikin gida to a lokacin a bace wani babban arna ne lalle ka tarbiya hussein kan ai babban arna ne kan kowa ya san wannan ya yi tsiya a kasar nan to jarmai din nan yanzu fa wai shine sardaunan lantan bai haɗa jarmai da sardauna ita sarautan sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko title na sardaunan na wane ne amma yana ganin ba zai kima ba sai ya rataya shi a jikinsa ka san sardaunan yanzu kala kala a ko'ina akwai da kano ne da ina ne da ina ne amma dai the original one guda ɗaya ne shi ne shine don fara namiji uban yan boko Allah ya kasar gafara amma da sauran photostat ba su gawa mu dokar ba abinda wannan ke nuna wa tasirin mu fambos rajos haka sarautar take kasan sana suna har nasara da wamma maki sai da mutu a akan kujera ko babu wato Thank you. ko mutum ba riga amma ga tsakiya to bai amfani tsakiya babu riga ka san daga nan ne mutanen mu suka je suka koya wa bambot cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci ga akwai lalacewar da mutanen mu dan suka je suka zama fadawan bambot dan su nuna masa yadda ake sarauta da mutanen da suke zero mu da muke da tasiri akan su ba suna suke da minna akan mu ba to dukkan waɗannan damammaki ta fuskar siyasa ta fuskar shugabanci ta fuskar albarkatu da Allah ya mu a yankin mu damammakin da in mun yi amfani da su yadda ya kamata to za mu canja kharifa ta Najeriya kharifa ma kuma Najeriya sai mun canja shi to amma yin amfani da damar sai ta dace ita ce muka kasa musibar ba ita ce a tsakanin mu da juna abin da ke nuna mana musibar mu ita ce a tsakanin mu da juna yanzu family din abacha obasanjo ya kama ya tsare da waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin abacha musamman shugaban dogarawan abacha al-mustafa major al-mustafa da su wane ne su wane ne zargin su ake yi kan abin da aka ko da ke uh, abdulsalam ne ya tsare su ya bayar da su gado ga obasanjo shi kuma ya ci gaba da tsare su yau kusan shekara uku suna tsare akwai wata takarda da wadansu yan wasu kai wani analysis haɗawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abacha da su Mejo al mustapha da sauransu da aka tsare da kuma nan gefe daya yan ofisi su fashi wansu gani adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan dogarawan abacha da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba a gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan yan ofisi kwamfam ɗari bisa ɗari sun yi kisan kai a can ana zargin sun kashe mutum ko ɗaya ko biyu kuɗi sun yawa ka ce goma a nan sun kashe mutum saboda dubu uku a nan babu hasarar dukiya a nan akwai hasarar dukiya ina fata an fahimta wato yadda suka zai ka mamaki sai ya kasance waɗannan dannan waɗanda zargi ake yi yau suna tsare kusan shekara uku ko ba san ranar suke su waɗannan waɗanda laifi suke da shi ɗari bisa ɗari an kama su ba su yi 24 hours ba an sake su kuma karar da aka kai su kuma an kori karar an ce ba su laifi a yau gani adam na iya tsayawa ɗan takarar shugaban kasa karkashin tutar ofis yana so dukkan waɗannan ba ta'addanci ne ba rashin mutunci ne ba a wurin manyan ko waɗansu daga cikin shugabannin talakawan ko aka kashe duk wanda aka kashe a rikicin ofisi a Lagos kashe gama da ko dan Kano ne ko dan Katsina ne ko dan Zaria ne ko dan Barna ne ko dan Sokoto ne babu wani yunkuri kwakwara da zai hana faruwar haka da gwamnatocin waɗannan jihohi suka yi na zuwa gani mun yadda cewa gwamnatin jihar Kano a wannan lokacin ta tura wakilai sun je sun yi maganganu a Lagos masu kwari su wane ne dukti gwamna ya je wannan ya san wannan kuma da wada wada waziri sun je sun yi wannan kuma an sake su duk wani mutum da yake na waɗancan mutane dan siyasa ne sarki ne na gargajiya ne gwamna ne dan boko ne dan jarida ne ɗari bisa ɗari yana tare da ofisi muku a nan cikin waɗannan mutanen namu da aka kama sawa'un mun ce musu family da gida a bace ko tsofaffin jami'an gwamnatin sa ba wani gwamna da yake tare da su ba wani minista da yake tare da su ba wani sarki daga cikin sarakunan mu da yake tare da su ba wani malami da yake tare da su babu wani kowa da yake tare da su ba wata jarida da take kare su amma a can gurin gaba ɗaya su suna tare da su gaba ɗaya gwamnonin jihohin Legas da Ogun da Ondo da Osun da Oyo da waye duk gwamnonin ADT nan suna tare da tsannan mutanen su gani aka ɗari bisa ɗari ba da baya babu mutum ɗaya da yake tare da tsannan mutanen a nan ɓangaren arewa tun lokacin da ake rikicin su ko lokacin da ake karar su ko an kai su kotu idan an nuna a NTA duk wanda kake gani cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin abacha din yake zuwa a wurin ya zauna shine wani tsohon minista a Maiduguri din nan ya da su Ka noma Ali ko a nuna yan tayi shi za nuna ya zazzare ido ya haka ba Allah ba kowa sai wancan mutumin na da shi kuma yana hayaniya ya zage-zage wani lokacin a wadanar yana zage-zage wani lokacin a voa da bbc da hayaniya da sauransu to kuma sai wa sai waye da Allah ku jira wannan to a nan gurin mu wani irin mutane ne mu babu wani mutum namu da yake waɗannan masu laifi ne ba kar ku manta da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar Kano ta ɗauki kuduri cewa dama ko Allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun shayin surutu akan cewa dan me ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa da kasar inyamurai ba sa shiga cikin tashoshi su ɗauki ko su ajiye fasinja sai sun je cikin sabon gari suna amfani da wannan wajen fatocin kwayoyi suna amfani da wannan wajen shigo da makamai suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da ya shafi kano amma su shigo garin mu wai ba za su je tashin su dauki fasinja ba ko ba su wata kan man da sai su karbar rabe nudin su har sai sun je cikin sabon gari aka ce wannan cin mutunci ne kano layin idan ta je idan take ajiye fasinja a can suna ba ta ma idan borno express sun je idan katsina transportation corporation sun je idan yankari sun je idan yobe layin sun je idan gombe layin sun je me ake ba su a can gurin amma za su shigo kasar mu kuma su nuna ba san karfin doka ka san Kano fa Kano state ta yi doka cewa lallai idan sun zo yanzu sun rinka jewa a tasha ko a bayan gari yanzu sun karya doka cikin sabon garin suke zuwa su dauka ko su aje amma shi mai ba gwamnan Kano shawara kan harkokin a ba addini ba addinai ya ce shi ma ya ce har ma buzanci har komai da komai tunda idan ya ce addini aka ce musulunci kaga abin da ya karanta na bori da bokanci da shakiyanci ba zai shiga ciki ba amma idan aka ce da gori da komai kaga da addinai bai ba da shawara kan harkokin addinai da musulunci da maguzanci da yahudanci da kiristanci da bokanci da dukkan wani cici na iya shege duk shi zai iya ba da shawara kai me yasa bai magana kan waɗannan ba waɗannan inyamurai ba sa barazana ga Kano amma Ja'far ne ke barazana ga Kano duk wani coci a sabon gari bai zama barazana ga Kano ba amma masallacin Usman bin Affan ko masallacin Juma'a dorewa ke barazana ga zaman lafiyar Kano haka ya rubuta takarda ya yi kofi din takardar zuwa ga gwamna ya yi takarda yayi kofi zuwa ga commissioner of police director SS chairman na kansu ulama da waye da waye ya rubuta musu kofi waye hudubar mutasa biyu da ta wuce ta tashin hankali ce tana barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan yan daba da ake da su ba sa zama barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan coci cocin da aka kama dan sama da makamai lokacin da aka yi rikicin Kano na kafin Ramadana duk wannan hayaniya da aka yi da Kano da motoci da aka kama kiristoci sun shigo da motoci da makamai duk ba sa barazana ga zaman lafiyar Kano waɗannan mutane guda biyu in wani rikici ya faru a Kano su ne da shi wannan mai bai gwamna shawara impossible kenan da bala DPO duk wani rikici da zai faru a kanu su ne dan su sun daura da fada da addinin musulunci sun daura da fada da sunnar manzon Allah mu ko mun daura da kare sunnar manzon Allah shi bala yana amfani da sa dan sanda shi kuma wannan yana amfani da kuma ba su da gidajen yan bori kuma ba a bori da su su ba yin iska bane mun san a cikin yan sanda akwai da yawa wanda su ba haka suke ashe ka gaba muna magana da yadda hukumar yan sanda gaba ɗaya ba ba na tsiga hudunsa a matsayin sa na dan bori da shi muke magana lokacin da muke magana da impossible bayan muna magana ba ne ba a matsayin sa na wakilin tijjaniya a cikin gwamnatin jihar Kano a ah. ba yan tijjaniya aka tuntuba suka bayar da sunansa ba muna magana ne a matsayin sa na wakilin yan bori a cikin gwamnatin jihar Kano boka a cikin gwamnatin jihar Kano ko ba muna magana ba da gwamnatin daga ta zuwa yawon dinta muna magana da shi da ofis ɗinsa da yake amfani da shi na ba da shawara don ya ci mutuncin addinin musulunci don kuma ya ci mutuncin dukkan wanda yake da kishi na shari'a musulunci da wannan muke magana don haka muke kira ga dukkan bangarori guda biyu bangaren kwamishinan 'yan sanda ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da bala bangaren mai girma gwamnan jihar kano ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da enforcement amma ba za mu mu bari su yi amfani da wannan damar ta su na su ce mana mutunci mu zura musu ido ba zai yiwu ba sun yi kaɗan ba su isa ba kuma ba su kama sun isa amma muna da lokaci da muka bayar da dama ga waɗanda suke ƙarƙashinsu na su magance matsalar ta hanyar da suka dace ba mu ce su zalunce su ba amma mu su mana adalci muke bukata ba mu ce su kama su ba laifi ba su kama su da laifin da ke ya tabbata na su kuma yi musu doka da ta dace da su ba mu aka yi wa gata ba ko ba abin da suka tsare mana ko ba sai sun tsare mana ba amma zaman lafiyan Kano aka yi wa gata mun ko san zaman lafiyan Kano wajibi ne a kan. da ya taya a karan farko akan mai girma gwamnan jihar Kano wajibi ne da ya a akan commissioner of police na jihar Kano wajibi ne da ya taya a matsayi akan darata SSS na jihar Kano wajibin su ne su wannan kasu kallo wannan yana cikin mu ko baya cikin mu dukkan mutumin da ya kwana ya tashi a Kano ko dan sanda ko wanda ba dan sanda ba farar hula ko ma'aikaci lebura ko mai kuɗi wajibi ne gwamnatin jihar Kano ta kare lafiyarsa ta kula da zaman lafiyarsa kuma a gwamnati ta demokuraɗiyya dan Allah abin da muke so gwamnati ta je majalisa ta ɗaga wannan mai bada shawara ta cewa 'yan majalisar jihar Kano da Allah a ci gaba da shi ko a jefar da shi ba demokarasi ake ba gwamnati ta nemi bayanai an rafa amerika neman bayanai suke yi kafin su kare kai a afganistan yaki sai da suka ce ga takardar neman bayanai aka zagaya ta hanyar takarda ta hanyar kwamfuta ta hanyar wane ne wanda yake da ra'ayin yaki sai a yaki wanda yake da ra'ayin ba a yaki ce ba ra'ayin yaki ba majority na jama'ar amerika sun yarda a je a kaiwa afganistan hari kafin amerika ta tafi idan bashi za a dauka haka ne in bashi za a bayar haka ne in wata matsaya za a dauka babba wanda ake jin tsoron mutane na iya bore haka ne to dan Allah gwamnatin jihar Kano ta nemi bayani daga al'ummar jihar Kano birni da kauye da karkara kan a ci gaba da shi ko a ajiye shi shi mai ba da shawara ta ga wani sakamako za ta samu billahi la ilaha illa huwa na san kashi mai yawa na tsanar gwamnatin jihar Kano da ta samu billahi lazi daga tafiya da wannan mutumin ne Allah wallahi kuma kashi mai yawa na ƙuri'a da gwamnati za ta rasa a zaɓe ya danganta ga yadda ta tafi da wannan mutumin ne Allah ko gwamnati ta sani ko ta sani bambancin mu da sauran shine za mu faɗa ko me zai faru ba bambancin sauran kuma suna jin tsoron kansu faɗa yadda muka ɗauki addini ba wai yayi bane ba aqida ce a zuci mun yadda a mutu akai shiri muke na mu mutu akai ba wai shiri ne na zamu janye watan wata rana ba ba wai shiri ne na yayi ba wanda muke ki kawai don kasancewar garinsa ko yaransa ko jam'iyyar siyasarsa don haka ne ma mutanen masallacinmu da masallatanmu duk inda suke ba ma kadan da nasu da jam'iyyar siyasa guda daya Muka ce ko tafiya ko ga dama ku shiga kuma dukkan dan ba ma ce musu sai dan takara kaza za ku zafa a'a duk wanda zai muku adalcin rayuwa ya yi muku aiki ya kare zaman lafiyan ku ilimin mutuncin ku rayuwar ku ku kada masa kuri'a sai ba ma fada da wani mutum wani babu da zai shige mana gaba ko da waɗannan mutane guda biyu da na zana ai barnar su ce da fasadun kowa ya san na nuni amma ba fa muna faɗa da personal gangan cikin su bane a yau bala ya tuba daga ta'addancin da yake yi da barnar da yake yi a yau impossible ya tuba daga boka bokanci da sihiri da dabo da rufa'in da yake yi muna tare da su amma babu yanda za a yi su mutum ko mun dangantakar mu da shi yana wannan shakiyanci ko waye haka wannan ita ce ƙidar mu da ya kamata kowa ya fahimta kuma ka lissafa ma duk inda za ka lissafa mu ruwanka ne ka ce mana yan ta'adda ka ce mana marasa kunya ka ce mana yan izala ka ce mana yan zulzala ha duk abin da ka faɗa ka ce wannan da ita ce aqidar duk abin da ka faɗa abu na ƙarshe a jiya wani dalili ya kai ni kaduna na tattara yan uwa limamai sun yi mitin limamai na juma'a kusan na sama da kashi saba'in cikin ɗari na limamin masallatan juma'a sun haɗu kan wani mutum daban ba nan gurin musibar Kano waɗannan mutanen guda biyu ba to a can gurin kuma wani shi ma daga nan Kano ya tashi ne can wani profesa. Dahiru Yahaya shi kuma ya je can yana Kaduna Polytechnic shi kuma ya zama dan barandan ƙungiyar kan ƙungiyar kiristoci na Najeriya aikin sa yin amfani da matsayinsa da mukaminsa da kasancewarsa profesa da daddan lecturer a wannan wuri dukkan wani head of department musulmi kirista sun shirya planning din yadda za a sauke shi a daɗa kirista ya biya sa kuma mai aiwatar musu da wannan sarkin yakin su shine wannan profesa ɗaya ya waɗanda da wai ɗan kano ne to jiya masallatan juma'a gaba ɗaya suka taru suka mitin akan yau kaduna gaba ɗaya za a kunutu a tsine masa albarka to dazu abubuwan suka min yawa a masallaci ban faɗa muku shi ba shi ne yanzu nake kaza'i amma ɗazu ya kamata in faɗa kan mimbari cewa dai kun ji abin da mutanen Kaduna suka ce Professor Ɗairi ya yana cutar da musulunci saboda haka suna roƙon a tsine masa albarka. Ko kuma mu ce mu ce don kare ce kar a ce mun yi ta'ayinin wani mutum mun tsine masa ya ubangiji duk mai kawo addinin musulunci zagon ƙasa duk mai kokarin cutar da musulmi ko a jami'o'i ko a manyan high institutions din ko a cikin gwamnati ko a wajenta ko ɗan sanda ko soja ko wani mai sana'a tashi ciki kaɗai duk wanda yake kokarin ya kawo wa addinin musulunci cikas ya cutar da musulmai ya haifar masa da ci baya ya ubangiji ka tsine masa albarka ya ubangiji ka rusa zurriyar gidansa ya ubangiji ka wargaza aniyarsa ya ubangiji ka wulakanta shi ya ubangiji mai yadda shi iccen darbi ya ubangiji lalata shi kaga anan wurin kowaye ya shiga ciki Allah ya hada shi da musiba dukkan wani bala'i da rashin kwanciyar hankali Allah hada masa duk mai cutar da musulunci kaga nan zan daga والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين don malami ku ya dauki zafi kuma shi ku dauki zafi ai kuma ta ku haka ba abubuwan su masa kuma ya faɗa abubuwan da yake dama ji da musulunci to amma farko a za zama mai shi cewa Allah shi ne shi shine faru a shirya hannu Allah yi akan makalla kuma ba mu tsine masa ba mun ce mai cutar da musulunci eh, Allah san zaka zo ka ci gyara shi yasa ba mu yi muna nan a sunna ba mu ba mu kaucewa ta barkin sunna ba takfirul mu'ayyan shine ahlus sunna suka hana a nuna wani a tsine masa amma a ta cikin taro dukkan wani mai cutar da musulunci Allah tsine masa wanda ya halatta korin jaye ne kuma sai ya koma kan abin da yake akwai kusan ya amana wanda Allah ya daura ma malamai ku ko da suna da taksir ba za su ba da haƙƙin yadda ya kamata su yi ba suna iya kokarin su dai su maku bayani mai iya fahimta abin da Allah ya ba su mulahazar da muke yi na tafiya mu kamar ranar tafsir za a gani nan ya cika ko wuraren karatuka a gani alhamdulillah ko yan wa sahawat na musulunci abin da yake rage mu abu guda uku ne wanda nake so shi malam ko a gaba Allah zai iya bada amanan da ya bayar ke shi su shi da ubangijinsa Allah zai iya bincike shi ya yi shi dan Allah ko ba dan Allah ba amma alhaƙi ya bayani ya yi a mimbar ne ne kuma da za a iya cewa rayuwar su yana cikin haɗari to mu abin da ya sa nake son maku nasiya yayin da na tafi sojiya shekaru 22 da suka wuce baki ɗaya malamin jami'a islamiyya tamanin bisa ɗari 'yan misra ba dan sojiya dan sojiyan kaga mai shara ko mai koyar ibtida'iya amma tambayi man jafar kafin mu fita jami'an nan ba masir ba za a kirga su goma ba an sa su sun yi karatu an sa su sun zama mutane a shekaru goma sha sun zama mutane sauraka yanzu in ka tafi jami'a yanzu wanda suke rike jami'a sama da kasa baki ɗaya na malamai in ka sani malam sami ne ke fara cikinsa a cikin kasashen sai yake cewa shekaru 20 ne suka wuce ba ka yi saba ka ce sallan tarawihi goma sha ɗaya ne a wani karka na mamlaka ya ce ka ce sha ɗaya ne za ta kai kafiri ne maki Allah ne saboda jahilci kuma malamin mu da yake koya mana fike mu karana an taba tura su jami'a sun tura su zuwa wani kawai muna nan lokacin muna aiki aka ja ka tara su ana masu bayani shi malamin ya tashi ke masu bayani yadda ake wankan janaba shi wani ya tashi da cijo ya ce kai ka daina mana rashin kunya muna tare da iyalin ka zo kana mana zancen wankan janaba ku kuna da ruwa da kuke lalace shi don na san da iyalin namiji da ya kuma zuba ruwa a ciki na baki daya da ke rashin kunya kamar mangara Allah ya ce manzo Allah ya ce ka daina shiga da mu da iyalanmu kuna da ruwa da kuke barna a cikin gari mu mun yi wannan abu miji da ya kuma mu zuba ruwa a cikin baki daya malamin ku kai wanda bai wuce shekara goma sha biyar ba to amma yanzu ku duba a cikin mamlaka in ana neman yan takifi na addini da sunna da gugurmaya na rayuwa wanda sun sa amurka gaba ina ne to abin da yake wahade mu a nan fiye da shekaru 20 da aka an samu sawat islamiyya amma illa biyu ike wahade ko illa shi ga mutum na san addini ina sai karatun amma ba shi da abin da zai ci fakiri ne miski na zama raba to baya nema aiki kuma ina zaune shi kuma ga karatun shi da littafi ba shi da littafi aslan ma wasu suna sa da littattafai su na don su ci kuma baya son aiki mai zafi duk aikin da zai wuni yana yi da ƙarfi da zai yi ba gashin nan ya yi kaman abin nan bakin gawayi ga tahajjudi ga komai amma fara zai karshe ci mafi yawa talibai masu da kamla hazan lalaci ba ya san aiki ci kuma ba zai iya riki kansa ba ba zai taimaka musulunci ba kuma mutum ɗaya ya zama kuma abdulrahman na haufi. ina iya kare mutuncinsa iya kare ajininsa ina iya kare sauran yan wansa da dukiya da imani da karatu to amma mun ka lura zaman mu billahi lazim zaka yi kuka mutanen mu ba su son aiki kuma ba su da karfin wama akan ilimi lokacin da na fara karatu na abu mai jafar gandi na ga matasa suna son karatu domin wannan taron da aka yi in ba gumbaz ba ba wanda zai tara wannan jama'a maka haram shi sa malamin mu sun zo sun ganyi na shi su ya tashi su ga waɗannan yaushe ne suke son addini har kuma ba a ci gaba wallahi ba gumbaz ba wanda zai hada wannan a taron haram babu shi da usaimi shi wani malami yanzu malamin jami'a na kira dan abin da muktar jiji shi kawai zai tara maka wannan al'umman da ake to an gan ku haka da sun abu amma ku rike abun da za ku iya rike mutuncin shine neman ilimi wallahi ilimi mai amfana shine kawai zai fito da mu a cikin wannan bala'i da muke ciki ilimi kuma ilimi mai amfana shi ma mangana ilimi mai amfana ilmu nafi shine abin da yake akwai amma ba samu ilimi mai amfana ba ba ce kowai ya zama kamar yadda man jafar ke muku bayan ko zama haka wai zama asada cike talibi na mina ma asada shi zai taro tangoyi kan ya kure ka mai kure ka bai saki shi ba Allah na gabansa ba to ba wannan ilimi muke so ba ilimin da zaka shirya da al'umma ilimin da zaka kare ka da jama'anka wallahi kuna da lalaci wajen ilimi kun fi sauraron ilimin da karantawa to in za a yi ilimin to wallahi canji mu zai fi soja baki ɗaya afirka ta yamma shi mun zama mutane mushkilan mu akwai ƴan boko da ƴan siyasa mu wanda sun dauki wannan ajinin wasa ne tunda ba su taba karanta tarihi cikakke na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ajini ne ku san cewa tunda Allah ya fito da alfajirin duniyar nan ba wani mani da ya kai manzo Allah ba kuma ba za ka ba samu amma ku san cewa gazwatu Uhud da manzo Allah ya hadu da al'umman kafirai duk irin matsayin da Allah ya bashi a cikin mafarki shi da manzon Allah ya sai ya roki Allah da kuka da awaye da sunaye Allah kyawo yake roki Allah shi da shi na bakar ya zai kama an sai ce ya manzon Allah Allah ya saurare mu ya karba manzon Allah ina kuka duk da haka ya zai didi ta sahu akai wannan fagen yaki wannan annabi ne gazwatul uhud aka zo aka kishi masa sahabbai guda saba'in ina ciki kuma aka fita masa a korinsa aka fasa masa kai jini na zubar ya ce kaifa ya fura kawo shagyu na biya manzala ne manzala ne sallallahu alaihi ya je haibar aka ba shi abinci fazil don bayan wadiya arniya ya doci abinci ya ba manzala manzala ya ci yayin da manzala ke kwanciya rashin lafiya na mutuwa ya ce na na Aisha ya ce Aisha kin ga abin da na ji Khaibar ina ji shi har yau abin da ya tafi da manzan Allah lahira ke wallahi abin da ya tafi da manzan Allah lahira ke kin Allah da manzan Allah abin da Yahuda da arna suka yi ma manzan Allah kina kan wannan addini ne, Allah ya bar duniya kan fasin da ya Yahuda suka ba banda abin da ba zai ci a gidan sai kai shi kai wata uku banda abin da za a zo a masa tsoro kai Ah, jabir ya ce gazatul ya yi kwana uku wallahi ba ta ci abinci wannan annabi abin da ya siya cikin wannan gugurma yake ne bar duniya wannan addini muke wasa da shi ta kaka mutum kanta wannan rayuwar manzon Allah har ranar da ya bar duniya a sa shi a cikin kaburi da irin waɗannan da manzon Allah ya gani da yunwa da tashi hankali da gazwatul azab da aka kai wani lokaci manzo Allah yana kiyamun laili ya ce wa zai ji ibn arnan na fala hujjana wallahi ba wani sahabin da ya tashi saboda yunwa da tashi hankalin da ake ciki shi da ya zo ci da fata tashi ka je ka gani me yake cika ciki wannan ajin manzo Allah ya saya ina zuwa gida kafin ciro wannan kayan shi da gida zai ce ba karasa ba ga yunwa ba da iyalansu ba suka je kuma Bani Kureza suka yi kwana 20 da wani abu da wannan jini kuma aka zo aka masa wannan kwazin ya bar duniya ya mutu haka aka zo aka kashe shi na aka kashe shi na Umar haka shi na baka sha wahala shi kuma ya yi yakin a mutanen ahli lidda kuma aka zo shi na Usman aka kashe shi aka zo aka kashe shi na Ali akan wannan jini ne e eh, akan wannan ajini imam maliki aka hana shi fita sallan jam'i har ya zo ya mutu akan wannan ajini ne aka sa imam shi kwanan takwas baya ci ba ya sha an sa masa an kwa akan wannan addini ne ibn fojo ko haji bai tafi ba nan ina ta fama da bukani to nuna mana wannan addini mu mai shi yayi zan fita wurin Allah addini ko za ta ba fahimtar sa ba wallahi shi ilimi dan Allah ya kwanda kuke muna ta yi mu ba ma tuhumar akidan ku amma wallahi ba sa yi da gaske ba wallahi zan zan sha gaba Allah wallahi zan dade a neman ilimi a kyautata niyya kuma a roki Allah a hana ido bacci a rinka azumi kuma a roki Allah dacewa don wa Allah tafiya yake in ka lura Afghanistan shekaran su hudu da yawa kiyamun laili da tahajjudi amma duk duniya yanzu sun hannun su baki daya ana ta kashe su kamar gashi ba a shigo masa abinci ba a sai masa kayan yaki ga wannan sanyi bala suna ciki kuma kowane duniya ya zara bakinsa an kyale su suna na suna mutuwa rantaran mu da muke zancen shari'a a nan shi wani suman ba wajin da ake yi ba wani neman ta manzancin shari'a kana ya ce kai fitina kake so inda malami yake faɗa wallahi rabbul kaba a samu shugaban da za a masa nasiha maka yi shari'a wallahi an maka gada wallahi an maka gada duk wanda ya yi shari'a Allah wallahi huta duniya da lahira Amurka kenan da an mada shi awal ma ya yajibu Allah mukallafi bisa yanzu tashi hakan da suke cikin Allah kawai ne sai in ba rawa ba shi shan kwaya to amma mu muna da kibla amma yanzu al'umman duniya suna so mai ajinin irin na america kuma abinda ba zai taba yi baki shi sa abinda na ji daɗi da america ta ka takarda ta ba sojiya cewa makarantar islamiyya jami'a islamiyya su suke rushe ajini yanzu ne ake gina ta shari'a ya kai nan da sabon cici ce za a gina yanzu kuma za a yi shi yanzu kuma za a yi ajini da suna jin tsoro ne al'umma irin ku sun takura masu ko fara bai isa bai zagi usama yi ba san muna tarkace a nan wai na kana fara na ce kai kai shiru a ajinin ko yana da yanci wani soja yau ya yi magana ko da ya ritaya wani soja Allah ya samu samu sojoji musuluncin haka wallahi mutum nan na ji Allah ya fi masa kurakurinsa da safe BBC ke fada cewa yanzu akwai wanda aka gaya jami'an sojoji da suke a nan baraki baraki aka ji aka rubuta takardar su cewa musulmi za su kai masa hari dan Allah kamar yanzu baraki a nan mu tashi a kai masa hari mu samu mai akwai ƴan uwan musulmi akwai masu kiyam lili akwai masu taimaka musulunci kawai albashi muna wahalar su mu je mu kashe su dan hauka to amma ba wanda zai kare mu da wannan kici kici aka hada hinja da Pakistan yaki za a yi haka za a faɗa wani dan koya zai jefa mutum da ya kashe shi a ce to su ji a bar su kai sha za a da yaki saboda ka hukuma su ji tsoron Allah su kare waɗannan fitintinin da yake tashi to laifin akan mu yake kare muna jin wazi aiki da shi ya gagara muna jin wazi neman ilimi ya gagara muna jin wazi neman halal ya gagara muna jin wazi muna kyama mu taimaka yan wa wannan abun kuma manzo Allah bin da ya rahufu rahim shi haka yi da'ima jin ka yake saukan na fata wannan karatun an laisa sa albarka ciki ni na mamaki ma da ya zo yi wannan karatu baya jin daɗi ban san abin da ya sa ya yunkuro ya zo da ni ne na hana shi zuwa ya je mai ya ta fama rashin lafiya bai fada maku bani wallahi ni ban san abin da zai sa ya zo yi wannan karatun ba to amma shi ya fita ku kuma kuna ciki ya ba da hakkinsa to sauraka yan wa dan girma na mu canja wannan karatun da mu shi sa kun je mun doki fatra ba mu karatun ba muna sa canja tafiya Allah akbar Allah akbar na tashi ba zan nan ba ta zan daina wala ba zan iya ba na tin nafsan wallahi ɗan Kaduna suka bugo mu waya suna cewa dan girma Allah mu kokar mu hada kai man Jafar ije yi tafsira can za a sa shi wani irin ko America ne a sa television shi an saka yi karatu can ashirin suke su yi ban da ƴan Maiduguri suka zo banda kuma in a boci kuma to muna nan amma mu nan abin ya zama ya zama tashi hankali sau haka karatun wasu suna wahala wallahi yanzu akwai almajirin mu suna nan akwai wanda na gyara shi yanzu nan, nan wanzani ne ina neman karatu zai yi na ce ba za a ce ka ba ya ce na yarda daga zari yanzu zan san yi karatu sau haka mutane suna fito da goje su zo yi karatun amma mu nan mu yi karatu mu tashi Allah akbar amma ba ma sai mu aiki abin da muke fara. duk yan sanda ne a saka ku shiga yan sanda ku shiga sojojin ku shiga ko ina ku shiga cikin siyasan ba ku adawa da dan adam kowaye shi wala shau da yakin Allah shine sunnan mu ba ma ki kowane irin mutum wallahi wanda suke tare da mashugabannin la Allah kowa mai fi nasu mu muna ci Allah shire su wai su ko suna bin su kwaci kudin su mu kuma iya da suka kai da lalacewa muna cewa Allah shire su da mu haka suna koya saraka ni ina gan karatun nan wallahi ban na ja ni zami ja fa bare zan daina karatun ma, wallahi da zan daina karatun don mutuncin da muka ga yan Maiduguri suka yi anan iya mutunci malami ke wallahi mun yi wannan mutunci ba wai alfahari ba da ya rishi lafiya a can in wasu ka ba labarin da aka kontrol sa na ga munan akwai lokacin da aka kai na asibiti da na warke kwana tara zan fita aka ban takarda na gan dubu hamsin shi na sake zama sabon zama kuma almajirin mu shi ka ce na shiga hotel abuja to irin waɗannan abubuwan da babu misalin zama ke kanmu irin waɗannan shan wahala duniya ne ban ce ku kallafa mara wani wani na mu ba da kiman ilimi mu mutunta a junanmu kuma malami ba ce ci saraka ba ba ce mu zama kawun saraka ba kuma mu yi aiki to aikin mu taimakon juna dan kasuwa ina taimaka malamin da gyaran kudinsa mai zama banza ina da kafin shiga soja idan an ci a yaki arnan da yaki arnan dan sandan da ake magana shiga ciki da ilimi da hankali ranar da matan za su yi zanga-zanga ina gida shi na gan wani almajirin mu na gan shi almajirin nan daga gaske shi yazo na ga ya canja fuska da malam baya nan na ce yaya ya ce na ji cewa mata za su yi zanga-zanga na usman fana kuma na sun ba da shawar ku dakatar da shi na ce wannan abu ya fi karfi usman mun amma muni kullu sai hata ne to man jafar baya duniya suka hadu a can amma iyali na suna ciki iyali man jafar suna ciki su ne awwal ma yaji suna gaba amma ba mun ka shirya ba amma sai ga maka abu dai ka je ka ga kuma zuwa za a goda masa a nuna masa abin da ya yi daidai ne amma taimaka mata a shirya da su takardar haka za ka amma a cikin malama ko wanda ya ce matan sun fita a harbe su an yi wannan to bai mamaki ba shi da aka sai aka kanta takardar gwamna ya gani lalle an yaudare shi to kun shiga yan sanda ko kun shiga cikin aikin security ku za ku taimake mu da irin wannan taimako don mafi kalmomin da ake kai masu ba haka muke da shakku ba Allah ubangi ya fi mana Allah ya kara kiyaye mu Allah ya jika iyayen mu taliban kuma Allah kara kiyaye su da Allah kara manta da waɗannan taliban nan suna cikin bala'in sanyi Allah ya shirye mu da su baki daya Allah ya samu dace bayan wannan taliki na wala Abdul Wahab wanda yake da matukar muhimmanci tun da shi ya tabo mu ne kan matsalolin mu wato a gaskiya ni ba wai zan ce na gaji bane ba amma kusan sai in ji idan zan faɗi waɗansu matsaloli da suka shafe mu kamar ma ba zan iya faɗa ba don sai kamar faɗin baya da tasiri kawai kusan abin da na ɗauka a cikin akida a cikin akida ta abin da nake ganin shi ne daidai kuma zan iya faɗa kuma na karance shi in faɗe shi kawai in faɗa kar ma in tsaya in kalli mutane sun yi aiki da shi ko busi ba domin in za ka yi ta kallon wannan ranka zai taɓa ce in nan garin ne a tsakani da Allah sabanin waɗansu garuruka mutanen maiduguri na a gaban ku suka zo nan mutum 120 mutum 120 da wani suka kwana a masallacin dorayi gaba su cikin su har akwai 'yan majalisar dokoki na jiha cikinsu akwai likitoci daga teaching hospital cikinsu akwai 'yan kasuwa cikinsu akwai kaza amma duk suka manta da wannan wallahi da na ji gida kasa bacci ne kawai a ce waɗannan mutanen sun zo saboda ni mutum ɗari da ashirin da wani abu kuma duk ababen da suka fahimta gwargwadon hali ka faɗa musu za su aiwatar a aiki bari faɗa muku abu ɗaya tak shekara uku da suka wuce baya ne wata faɗakarwa da ke nuna mahimmancin a samu waɗansu 'yan kasuwa ko da ƙananan 'yan kasuwa da za su yi wani asusu na ayyuka na musulunci dan aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza dukan su kananan yan kasuwa ne su kai can sama malawan ba da suka yi wannan asusu a cikin kananan hukumomi 22 ne ko da uku na jihar Borno bana ba inda ba su tura malami je yi tafsiri ba da wannan asusun nasu duk malamin da zai tafi su suka dauki nauyin gidansa har zuwansa da dawowarsa da kayan sallan iyalinsa a nan kano ya zami mu yi wannan yana da wahala wallahi yana da wahala kwarai daga ciki kaɗan daga cikin mu da za su yi wannan wato abin da yake bani mamaki a kano kai baka roƙi mutum shi ba in kuma ya ganka da wani abin da bai san ta inda ka samu ba kuma yana jin haushinka kuma ya maka tambayoyi ya kai ka samu shi fa in ya samu ba ka da ikon ka tambaye shi yayi ya samu to sai kan to wannan yana da ban mamaki kwarai da gaske ya dade yana daure mun kai ni dai ba na tsammanin wani abu ko na rashin lafiya ko wani matsala waye kama ni a Maiduguri wa ce wai na ji wani wuri na biya bil dan asibiti sai da kan ba na jin haushi don na biya din amma a can ina mamakin ƙoƙarin su din na biya din a cikin tafsirin bana lokacin da rufe tafsiri sai da na ambaci waɗansu daga cikin yan uwa likitoci ne musu godiya cikin sara ko professor buwala wanda ke kirista ne kirista ne amma abin mamaki kullum da dare sai ya tsaya ya kalli tafsiri kafin ya kwanta bacci a talabijin wani lokacin na je asibiti da safe zai ce da je ka ce kaza ka kaza ka kaza kuma ya yi aiki ma a kasashen waje babban mutum ne a aiki irin nasu amma abin da yake cewa ba wai sai na zo asibiti ba ina da bukatar duk inda yake buga masa wayan ba da lafiya almuhim za ga ko wani nau'i na kimanta ko appreciating dangane da abin da kake wanda wannan yana kwarawa shi mai yi din kwarin gwiwa yanzu yana da gata cikin al'ummarsa yanzu kuma abin da ke mai amfani ne kuma wani abu biyu da na sha da muka sha tattauna da malam abdulhab a garurka da dama za a ga ɗalibai suna cewa suna son su zo su zauna ko Audina ko malam madal arusi ko wani malam abdulhab su karatu to malam abdulhab yana da kokari kwarai da gaske sama da ni yana saukar mutane a gidansa amma ni ba na saukar mutane a gidana san ka'ida ce wannan kowa da irin yadda ya ɗauki ka'ida a cikin rayuwarsa cewa ne ranar da zan sauki mutane a gidana shine ranar da nake da inda zan sauke su da wurin kwanan su da ban ɗakin su da ba su takura mun ba su takura iyali na ba kara zo ana a rufe can wani zai fita can a toshe nan wani zai fita can ni ba zan iya wannan ba amma Abdul Hab Allah saka masa alkhairi yana da wannan gurin wani irin da shi duk ranar da Allah sa na sami yalwar wuri mutum zai wannan wannan maganar sa waɗansu yan uwa a wani gari mutane suna da mamaki kwarai da gaske suka je suka nuna muka shiga wani gida suka gani suka ce wannan yayi maka da ce eh ya yi zama mutum da mata hudu na ce kwarai da gaske zai isa a wadace sai kuma fito ka fito wani makwabtansa suka nuna ma wani gida mai daki hudu ko biyar kowane daki daban dakinsa suka ce yanzu wannan in za a yi zama na ɗalibai zai ci mutum na wadda na lissafa alal zai ci mutum ashirin tunda mun yi manyan dakuna ne bayan kanana ba a wadace zai ci mutum ashirin suka ce to wallahi wannan tsarin da muka taba ji ka faɗa rannan aure kaza aure kaza in za ka zo ka zauna a nan gurin ɗaliban su zo daga ko ina ka karantar ka yayi mu za mu ciyar da su a wani gari ne wallahi kuwa <laughs> to amma anan ba haka bane ba san san san anan ba haka bane ba ba zai wani ban ce duka ba ban ce duka kowa da kowa aka yi ba amma idan wani ya zo masallaci ya sa banka ya zo masallaci ya sa ballan tarki gani yake kai malamin yayi wa karamci zai nuna maka fa gashi nan na sa banka ko na sa ballan tarki ka gane idan ka ce masa Allah saka alkhairi idan wani ya yi wani aiki a makaranta so gani yake kai malamin kadai yawa ihsani muna da waɗanda suke ɗaiɗaiku masu himma da kwazo muna fatan ubangiji ta Allah ya karfafa gwiwar su su gaba da yi amma ba su da yawa ne kaɗan ne ba su da yawa ne kaɗan ne wallahi wannan shi ke kawo mana cikas ayyukan da'awa a nan to amma kowane lokaci mutum na iya yin iyakace inda zai tsaya ba mu fatan aje inda za mu dakata mu ce mun gaji amma dai mun san cewa Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa abudun mun san Allah ya ce duk inda kake ka bauta ta masa wannan muna rike da fasaran wannan aya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sanarwa ce wani sanarwa ce karatu mun gama gaskiya ya na abdul abu ya faɗa ba na jin daɗi tsakani da Allah tafiya ta kuma tana ta zo kusa da da tafiya ban san koyaushe bane ba amma dai na ina jin kanshin tafiyar tawa koma makaranta ke. to amma tun daga gobe asabar har ya zuwa ba ko in ce alhamis bi izinin ta a gobe asabar ladi litinin talata ba kwanaki hudu ba jere dukkan su za mu yi amfani da su ne wajen karanta littafin riyadu salihina ungogoros insha Allah tun daga gobe asabar har talata laraba ni da malam abdulhab muna da lacca da zamu gabatar a masallacin juma'a na ibnu abbas da ke rijiyar lemo tsakanin magariba zuwa isha'i daga talata din kila kafin talata na san ranar ta zan san kuma karin riyadu salihin din ko rashin karin sa dan ina san kawai duk kwanakin da suka rige min riyadu salihin kadai zamu hikimar anan gurin shine gidan talabijin na kaduna na ditv mai zaman kansa suna sa littafin riyadu salihin din tun daga inda muka tsaya har zuwa inda muka tsaya yanzu sun kure mu bamu da sabon kasa tun da an da ba a yi karatu to tun da duk mako ana sawa ne ala kalle idan muka yi karatu na guda bakwai ko guda takwas wannan zai ba da dama a samu daman sawa na wata biyu masu zuwa nan gaba kenan balantana in an kai kwanaki goma kila a samu kwata guda cikakkiya shine dalilin da ya sa ba zan koma kowane karatu ba sai shi wannan riyadu salihina sai tafsirin juma'a ko da guda ɗaya ne za mu samu biyu in ya kai biyu ka bi hawa ne, amma duk ranar da ba juma'a ba kai tsaye kawai riyadu salihina za mu yi a ungogoro tun daga gobe idan Allah ya